me na ji ana ta yamin kan kisan saurayi wata mata ce ta soka wa yaron mijinta wuka bayan hana ta kashe kanta ya kai bari mace ta daba mishi bayan ya kwace wukar ne shine ya je ta ya kwanta ya ajiye wukan a gefen jira jira jira ya kace suke da ita ta ce kamar wa yake a wajenta amma yaron mai me yake saurayi kwance a falon mata aure ka je da ta ce ba kamar wanta ne wannan ta ne haka dai ta ce suna da dangantaka ta jini a saboda haka idan mutum ya kokarin kashe kanshi ka kwace bukar ka hana shi sai kuma ka je kwanta kan kujera ka ajiye ka a gefen ka sai ma kuwa yi bacci har da mun shari sannan shi wanda yake son kashe kan nashi in ka kwanta ka ajiye ka a gefe ya ga wukar ba damo bane ya ga harawa rufin baki daga nan kuma sai ta tafi kemis a duba ta a duba ciwon da ta ji dan kai infection ya kama ta yamma eh, daga tunanin zuwa barzahu kuma yanzu an koma tsoron dan infection wai me asalin hadin su kasuwanci suke yi tare sun mallaki shaguna da yawa Amma irin munanan nan ne ko wallahi kyakkyawan saurayi ne sai ka gan shi ko very handsome shi ko mijinta yana ina wa yake ta miji ga wanda ake zuwa saudiya da shi ana dorawa a instagram ke yanzu kuma an dina yan saka sai dai matan aure su hotuna da kyawawan samari suna dorawa akan social media shi sauran yana da aure a amma yana shirin ha kawo ko wannan ai abin farin ciki dama shi ke ce da ita da mijinta ba kamar yaya ba cewa kai yaran mijinta bane Amma yanzu yaran gida ai suke ce da iyayen gidansu da matansu mm, kuma haka da kwanciya a falon madam kai ba hankali sorry sa kana gani shi ma yanzu wannan saurayin za a mishi irin wannan addu'ar da ake a majalisa kamar da aka wa Mubad kai a Najeriya kake ban san hauka kai kaji kuma fa Salamu alaikum sunana Murtala mai talla amma yau ba zuwa ne ne muku tallan lemu da dankali ba ne. a'a zuwa ne in tallata muku kasuwar Bello ita ce kasuwa Hausa ta farko a yanar gizo ke kawo muku kaya masu rahusa wanda za ku iya saya ku sayar ko kuma ku yi amfani da su kamar wannan jakar mai three pieces ɗari takwas, in kika saya za ki iya saya ta biyar, ko kuma waɗannan wandunan yara in three pieces naira dubu biyar guda uku wanda za a saka yaro daga shekara ɗaya zuwa wata goma sha biyu kai har ma da kayan kicin kamar waɗannan cokulan masu isirin da hudu a farashin naira dubu goma da ɗari biyar kacal in ka saya a cikin kano a ranar za a kai maka cikin awa biyu kuma kyauta in kuma wajen kano ne zai ɗauki awa ishirin da domin ganin wasu kayan da muke da su za a iya hawa shafuffukanmu da suke kan fesibuki da instagram da su twitter a nan za ku samu phone number wanda za ku iya bugawa yanzu nan sai ku saka oda idan kuka samu waɗannan kayan a wani wajen da suka faka araha. ku fara kira na dankali Caso lo caso ocuche.